Ƙungiyoyin mata a jihar Gombe da suka haɗa da na addini sun dukufa ka'in da na'in don faɗakar da mata muhimmancin mallakar katin zaɓe. A halin da ake ciki dai ƙungiyoyin matan sun ƙaddamar da shirin shiga gida-gida don tantance matan da ba su mallaki katin jefa ƙuri'a ba. ga dai bayani daga bakin shugabannin ƙungiyar form 1 da kuma na kan sunana yalwa abdullahi sakatariyar form 1 ɗin gombe state chapter hakika mata a cikin al'umma suna da rawan da su taka amma na a cikin tafiyan da ake ciki a cikin siyasa akwai matsaloli da dama mun shirya ilmantarwa saboda babban shine kowa ya karbi katin zaɓensa za mu shiga gida-gida muna ilmantarwa za mu amfani da mu na local government muna da branch goma sha ɗaya muna da unis amirori za mu kira su za a yi dama da su za a kuma yi kwamiti daban-daban kowane lokal za ta ita tsara nata saboda ilmantar da mata muhimmancin a fita jefa kuma a zaɓi wanda ya cancanta da kuma mace yar wata wacce ta fito ita ma a zaɓe ta saboda ta bada nata gudunmowa a al'umma sunana ruth ramadan chairperson na women wing na gwamnati gombe state na ji haushin magana cewa mata ba su yi rijista yadda ya kamata ba to me za ku yi don su yi rijista wannan fita za mu yi yanzu fitan nan za ku dinga me tara mata za mu je mu faɗa ma mata za mu shiga gida gida kowace ta nuna mana voters card nata eh kare ya ce in ana biki ya gani a kasa saboda haka sai mun ga wannan voters card da idanu mu tukunna gida gida za mu bi yanzu mu mata ne ba wanda zai hana mu shiga cikin gida saboda haka mu muna da Eh, yunkuri za mu bi gida-gida mu je su nuna mana voters cards nasu domin in ka ce za kana son ka zabi wane in baka da wannan katin fa ba zaben wane daga bisani na tuntubi kwamishinan mata na jihar gombe hajiya sa'adatu mustapha alkyabban kaltingo domin karin haske kan batun a gaskiya kasan mata mu ne muke da kuri'a kuma a yaushe amma akwai time inda na muka je muka yi zama da ofis din zaɓe sai muka gare record mu akan ishin voters card muna baya su abun bai mana daɗi ba because sai na gato akwai problem somewhere maybe matan nan they are not fully aware of right insu ne su je su yanke voters card sannan kuma kila ko dai akwai wasu matsaloli wanda mu ba mu sani ba amma me yasa ba ku soma wannan abu batun da wuri sai da aka fara eh, shirye-shiryen zabe it's too late tunda har yanzu INEC suna registration kuma ba a ce an yi closing ba har yanzu muna da sauran lokaci kuma za mu iya yin iya gurgudun iya karfin mu mu ga mun faɗakar da mata sun zo sun meeting up to the standard requirement din abun da mu muke so amma ya zaki fassara halin da matar jihar gombe ke ciki ganin cewar mace kwaya ɗaya tilo ce za ta yi takara a manyan zabubukan da za a yi eh ba mu ji komi ba kuma no relent kuma har yanzu a hakan ma muna godiya da muka samu ɗayan don mun san akwai zaɓuɓɓuka a nan gaba masu zuwa akwai na ciyamomi akwai na kansiloli kuma har yanzu ba mu yi losing hope ba muna kai za mu fito za mu nema kuma in Allah da ina tabbatar maka za ka sake zuwa ka ce min congratulation a kodiyaushe aka zo mu ya mu matan ma maganan gaskiya ana samun matsala because i can't understand inda za a je voting sai ka ga mace ta tashi da kuri'a babu kuma mata akwai wanda suka je suka yi casting votes a wurin so does that mean ke mace baki yi supporting yar uwarki mace ba these are some of the awareness da kwanaki ne ta kiran mata ina faɗakar da su akan su supporting no matter what yar uwarsu mace Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a nigeria.